الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكننا كما ما يعلر أن يعرف سنة درس لي تفسير يدرو كدو كنتاو دوني ربيع الأول إليه كاوز فين لكو إندين سادون يرديون فيديون لكو أسكن هجرة عليه الصلاة والسلام بي أدي ما كاو ديو كنتاو كن لارمي دو إندين فين لكو أراكن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 وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم كما على كم يقول جندن وانو إن المصدقين تودر أمدني سداجو مسوكونغا والمصدقات أدي مكر سداجو مسوكاموا وأقرض الله قرضا حسنا قرآن رسندية تيرين سلنا tiriye mangalarinta almusaddiqina da sadduna raboni min min at-tasadduq sadalan botu la'a musaddiqina da musaddiqina saddid kambai raboni ma na jirewu am jirewuwa adayma amduni ala roturi liman zai goza sadina amma musaddiqina da duna rabon mai mutasaddiqina doni tadin saddura kalaktin saddidin suro saddu kama ziyarotuku duna duro bautu na arma musaddikina yau daji musaddikina din da sada robo ma kuru wa akradullah qardan hasana ala rotiri ku jori she sada da gari arin nalan a wafallin jiro na na tina rawar zinwa na done malama ada yaro fasar zana da na Allah na almusaddiqina da ma'ana mutasaddiqina sada ya drogotiya am doni sada am sorosadin murada am magalzain asuna mare sada kam be kama maskin yiro su sada main gulja au kam la kalambiya ro churum ya shiro gonum sada yimiya adi ala rotiri yimma da gade. ala rotiri yodu adin ala ibanani e man ladhi yuqridu allah qardan hasanan be yashin yo alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha أو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أرسم سرادني أدين على بناتي maranta garnin masjidi wa garnin a amlawa kuro za ilmu gulza am adin alai haftu marwa yim abiya ya adin alai da hafsin ma da shi ma do amma da ga yi an ma do shi wuro le ma da shi ma a waje na yi a yi sun zo amdo ne kazi yaro mura da zagallin ma kana a rabiri yin ma kazi mu yin ma wala ma adi shi ma miyau miyau din da ya kura ala yi yi rofutu sirana da kawaksin latar inya na mugala latar a da halal da wanta amma ala nan karo yin ma da liman da halal da wani buroman yar tulur ladin barijin kamar sali habbatin an bata saba sanabila fi kulli bulatin miya tu habba ngalanji tulur ngalanji wasan ju miya miya sami mai kalimiyar yartulur ya atiman da zai yi wallahu ya ba'ibu liman ya sha kamar da kamsa rana kawakawaksin nono ala ndero kawakawaksi ala rati yoyi an ndero cewa wanda amdo ne sandi kuma jiriyatu wa konga jiriyatu kamuwa allo lenimiyan gila adai ma sada duro lenimiyan da su su malamai fasar zana wa aqradu allaha qardan hasana kurukma ala ratiri choro tiri mangala qardu dishma awol man min kamnum kunjo liman da kaji amma to zon kamnum gonum alanan karo yodo awo kamborinta ar maro kamande amdo ne liman zago za alanan karo sadin da zaza kono kuro ala rotiri yodina lant ala de murada zina nan karo ginde a a ngidan dilam gatir kuma ala kam bo ada yiro ne shiro tiri ye gulja kuma biya akan dano ne amso yarin ne yayi kuma kamla nyi au nyanum gari un ko zina isin da nda wuro nda du mi o be ya guja ja lolo ni minar min ha nda le kam da ya falo kin jalaye nazin zin baro tumani mari isin da wuro du mi o shegul ja eh sawo sawar min ba gulti yaro ka to kam turo rinima tulumi mi en yiro kalakcin ba la ade ande adama na ididiya kam rak suna da yiro kure gulja nan duro yimin awiye le kuma alare shiro ne gariyo gariyo waye nan zai da dajin ba nan doye da shi ma dajin ha alai salatu ko zuna kuma ala da kaudi na alaksinan gone kuro ko dai sado ne alai salatu ma najin din a wurin ne kuma alaksina da arzilan ka jaro cina da nan zai da ana da a wacina da da miya alama burin kuraro riula ya kim tulu mai da yawa ayo yawa da tsoro baya kajin za biangulon dom do ni ikim jiro tulumi ay ayo gozo nji goro min ay ay gozo soko burum kuraro yikum tulumiya ada awcina didiya gabsina di ya burum do annan kadur ma indakum yanfadu wa ma inda allahi nan do yidi dajin ala yidi shima dajin bawa biya ala nyiro cina ma tuleyi dalin za adi shima loktun mo loktun lambe izin wani namin baro waljin annan karo tule ala liman nim turiye kurusa liman gonum ala nan karo yimin ma karo kiji alaniye wande ruruti min naro yimi an ma da ya da waya da ai wala isha da awala a a sa kuruci da here karo numo gana din die awran ga yifti wandum ya adin ga sarin yin ulama sa da man tule sarin ne kullum lokacin gojiya nan bayil karo numo bubuti kamar biya awla wani me wikin gulimya sale nim gonu mi sabti bane nimiya ayo kuma u yikiya kam la gare kadiwa she u yikin ya eh au awra gare kadiwa samma cire here da maya ada ilan da aisha tanin ya ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim annan kadro innal mu'minina wal mu'minat alladhina tasaddaqu bi amwalihim fi wujuhil khairi wad-din lamar fuska hirya adin ala ya banatan wa aqradullaha qardan hasana ala ragwaza tirin sanina tiri do ne mangala qardu gon mi yodigi de qardan hasana ndaso hasana do an yakuna almalu min alhalal liman da halalan gon sadakar walzi wanda haram nan gon sadan nabi kuma da guzuna wala ta tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhi wa na qul inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kamar da tahir tahir ganyan samayin ba nan kadro qardan hasana gulja shima anfaku bi amwalihim min alhalal fi sabilillah ngaw halal lo wazna idin kuru biduni mannin wala adha la tudbi'un sadaqatukum bil manni wala adha wani mu alanan karoyimiya wanda bowo mi alanan karoyimiya wanda lannan gawo dizai kuru yimiya je sine wanda yawo yimma da tagnimi da ne da tagnimin ma karuni mo bubuti nin bayil de aw kam do ni shiro her dimma de karuni min sharumiya hiro her dimma ro fani min biya dimiya je sine yimla an shi maniro wuro ngim ge ma wuro ngai dimma ya yo ngai wani dai har ma shiwa wala ni dai kam ko koni da her din je sine min ma nguro dimin amma ka sai so kalar ro ma ya ngai madikina ya ngai madikina ya ngai madikina ya da yinim gu ro rumin tare hurban gulena sawade cida heri da sadiya nim ganan zu sorin biyu da ganan sadiya ya nim kuran zu sorin masa doma nim gu zu sorin ba le za kiri dauro ko alai salatu yin sado attu sun amari zana wani nin munafiq lan bazan yaro ya zana lura ne sandiya satsina amma wani mare nim munafiq la wanda sai ro ga ro ri zana adishi ma imana amma da man da ku yi rayi kuma wala gana ibada ya dimiya to korti michelin la ga yi dimi ma yin biya dai sun ma muko ta ji kuli hata a gwamni mi dun yi mazo ta ji da umaru an yana la'awu zaye a umaru an yana amsar umaru a dikin la lari daura su kwal zuna don zun talarjin famjin burotu su futu ibadan zagara zai dai ngai luran kazina karajin au kita wala ilmu ka kazina karajin ne ko so yi assalamu alaikum gulja alutala gozo zaksu da yin alama au gare su ne dai wanda yake karajin karajin gullimi wa buni na bila sadin amma mana zai ba la kamu zuma yana zin sadijin duro kolburo tuye safin diro cirina shimalon zai birin zida krizin bozuna la amma kamo zuma yana zai cire mu adero ibada sakira sana rama asam zimjin nafila ya safin di biya kuro asham da tirina lamisa zimjin kamo zi yana zi kuma ji duk sono zana a wani kai guza ah, a yi wa asham ma yayin din gai bismillah guza a ah, ya yaya asham maya asham maya nduro zimgam ayro amsoro gulimi ci da hera rig grazai amma ko ande ci ludimiya lumana ne ande ma yadi ande ya kam yau mai yau jiyo dimi mana nimi ala nan aikin da ramzo annan kadro kan bi gozu sarakcin nan liman zu sarai sun zo halal lawal rana ya grata tarana hetero dimiya ayyau ba amma ikhlasar walzu zu in tubudu sadakati. فنئما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم sarari fetoro ciduyen ayo bangala amma ta granu fa am kalambiya ro cewa shi mana yoro hin hadis alayhi salatu biya am tulo done kaman da sandiya kafin arshe rosikin ne suron wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma Sarakcin na mukon zikin boromdin cin diwo filar mai no zai aika boromdi ya ciwo a yanan karo ikhlas ma zai wanda kardan hasana da sada wani mimin na halalla walzi wanda bowomi wanda aziyadi mi har malatut biyu saraka ce gumdo wa aqradullah qardan hasana da kuma yono dan kare yudha'afu lahum na'am a mudha'afatin yudha'af a wa kawaktin awan za sadak sanade faldimya miyoro kama yasidin miyodun yartulur rawaljin yartulur dun wallahu yudha'ifu liman yasha kama ala kamsrana roka wa kawaktin subhanahu wa ta'ala walahum kuru amdoni ade yasadin nadurun gaw ade din kuruson ngaya sandiron beji gaw ade man ajrun karim mukwado ne zauro kambo kamanda yasandiro dawar aláàdẹ́rọ̀ ṣáàtù wàlladina amanu billahi wa rusulihi ade makuru amdoni ala sasara kin yawun za sasarana imana kama ala yadda shi ma za da ala yi da sama islami kin cilo midinin beji kamande kin di midi kamande da ala wasu shima alakso kin iya kuma midi kama ala da cida an zin beji cida don ne shi ka za ade shi maralu mara ne wanda kam ga daura yadda kan diyo mi de kuma ne da so azibe kala za ba wazna si fa azibe kala za su koltuna shiro luni ma ala an zasrado awa ayin ya fucca ala yasrami yasra kana ala guza je ri kun zana biya da amma da da yin jama'a sharu ne non yi a imana dimi ala mbiro tawt gani gaw adin kaman da shi tituna so shi ma alakso ay maro lambiti Allah ne ci da anzi sidi. siri sura ci da anzi rin ya alaktingo adi talaro su dai adi gari ro su dai adi soro su ke adi kasuru ro ke adi dondiziya adi gazi wannan huwa adhaka wa abka wannan huwa amata wa ahya adi ci da zan kuma na lalle ne miya kuma kun zambi sa na na layan kuma mai to kararin sakin la Kuma don dizibiya kuma cijin wani yare cikuro gaje gaje gaje goza litaro sadin Kuma kuro dokta ya kare yarin gani ma da yin kwallon ya salamye su ne ne fannin mu adi cira alai shiro luwu ne cidan su tauhidin noni miya kanin ga amdu ku jijin kila amzin nan bawa tare zafan dimi ala nyiro to fandimi ya shiga nyiro shi ma nyiro dafso Ruwan mukon zin ya alaci no arzinim da warzina kamar da ayin yiro kan budaf sai sidi shi zuyin ba yi ta yut'imu wa yi ta wanda amanu billahi wa rasuli ala sasarana kin gyawo kuma ida sasarana dai ulaika yi sandi diku gaya ulaika humus sandiya yi sandi ma da ya amjire turin tado almubalighuna fi sidqi zawrulinta jiren zadina kozna dalin za ausa sara sori sa sarana adama imana do alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah rumi yasraidi sila gana gai armaro alayhi salatu wa salam be guljin sawaro ndur imana zawro ajabawo onaya daji sawaye sandima malayawa yan mala yaran gamaro sasaren ba da aya mai ya kara sorin yo andema gamaro imana ji waru wudawlon waru widi dai ja urwada dai le salauce am imana za aje ba da am na be dare isai ta udun gai suro kakare nazin sayro amma na sasara shi lan kira sai har sai ma imana za aje ba ko kala kar muslimin ne yiro kirdi ne gulzaya dawo majana gura zai ne kirdi nan ba la aminan karo imana da karo mu ga anan wanda ada yaro imana amda ta wadka ne amanu billahi wa rusulihi ya kuma ya san masu sasarana adi ulaika humus siddiqun sandim amjiratu so. wa shuhada'u inda rabbihim ada makru amdone shuhada shuhada da jam'u done shahid shahid gulja shima alladhina stushidu fi sabilillah amdone kadima adin alai habtiyanan sandiya kirulante tana da sandide wa shuhada'u inda rabbihim kaman zain lahum ajruhum zanjirum mukaza kamil ala dawar zina wa nuruhum qur'an man nurzai fallajin fuzan yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim sanani fuza kamaron za samazon nurdu fallajin mana bayan falladin ulaika hum siddiqun ad mana da anona Allah wa shuhada'u inda rabbihim limana bilin sarayyar la sai a'a wa shuhada inda rabbihim da san maso sai rokallata burai da amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wa shuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum kullina amanu billahi wa rusulihi da wa shuhada da san ma kallama arfa sarkin dimino cikin ciro mai da siddiqun dun danimiya wa shuhada da musta'anaf mana birin sarai wanda sanjuran beji nurun za mu kaza kan ba kuma da warzana lahum ajruhum wa nuruhum walladina kafaru na na walladina kafaru bi wa kadzabu bi ayatina ade ne kamar sandi an garza kamar alayin nimculon zuduro kala yowaza wa kadzabu bi ayatina qur'ayan dedo ne kin yawo deno to yana soda katuzana ade ulaika ashabul jahim sandima sawa jahim yo sai maka kannuru fanza surodoro gagain ala shimbia sex na اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل ضيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا kuma kan bai wono mu eh, nono yanan dimu min naso no tudo ne za tiyela nonin gai nun muna biya ne gai a nonin ma duro walja a wodo ne man zana da jiye da zana duro da tini adi shi ma no tudo ma tana do nono yanan dimu min naso annamal hayatud dunya biya shi ga gaji na surun dawi ma adi bowi yawi kazu doro lenuwi kulon doro lenuwi bonuyi cinu yarinya a shikin da ya wanda nono dia la'ibun biske walahun kawuskiya har makarin gadi na ido la'ib gulciya shi ma a wado ne kan bai lokacin zuwa lejin a wuri shiru a yi man faida zai alama na kan bai namzu kare sa a riya da bari kuwa yaro kare miya yi su mbe tirai riuni mero tirai wanda ya sasa zamanin wuyi a yi lan katram namnin fi muni miya a yi lan katram gem di mi ayran katram football match rumi ayran katram dina zamji ziren zidi mai ada tilo soko sai tun yi shi mai batinza wanda kanin ga kana dina ya de la'ib gul jashima qada'u qada'ul bil qawli aw al fi'li fi ma la fa'idata fi aw fa'ida balan loktun mleti mana lan aw chidalan wa lahu lahu gulja shi ayiya auda ne kambe khilele rosidin tamtam gojin shilan amma awdi zawon nim ashiyela shi malahu do nya shi waljin alama ganga ne eh au gangari ga haifar ne lahu ngai kam la farja ku ji fanzan shi kirin ja ku ji fanzan shi lari kirin ja kam la gawon wuro guljin din wato sudan ka ya sudan ne da kirin na shi imanin zai tare mu <laughs> <laughs> luran kiran yi min na ada imana tare ka wuri na biye fani min wazi fani min na imana tare wa idza sami'u ma unzila illa rasuli tara a ayunahum tafidu min ad-dam'i gayona ya Sai luran da kiran zai shimza shi malafi jire no zana iso nan kazo أو بيانك يا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أما كيا بيو يكرني ميا دو أولي ينيرو أوملا كورنا تكسين وما وني فانترم أولا جلي موسكارم لانغاون جمع كيا يا ركرني ميا أو يمديري كلام إيشين أتي أتي استغفار لن يرتو منا أندا دا سمان بيا كيا سويا وليس ديا أذكار من ياسته wanda kiringa jina yare la'ibun biske wa lahun adai makuru au kawuske kilele tamtambe wa zinatun adai makuru zaye zina gulja ismun li kulli ma yutazayyanu bihi a wurin shilar amsa zaye ten fatowa kazumuwa awakin bayawa liman mugul fogduwa kamuwa duriya zuyyina linnasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زايتين أمصر عيد أو منغري يكرار حب الشهوات أو شهوات يكرار كنت من النساء كمعين gamuyi gamuyi gamuyi gaya bayan yange yange na ne rake adayya zungu cugo zina ayiro kamu aro kamu ba ma bo zina lecin cijawa lezu fantan za biredin za sai langagin amma kamu a yau ajiya garin balma zana da ajiya na lekar zai da ajiya goro da ajiya ajiya ajiya kamu adam diya yin sandiya zuyira na hubbu shawar minin nisa wal banina duriya ga waka min kudu duri da yin bumi kwa kiji harmi a wawara ta ma fandakina ko ba ya sun yi gozina da kala durenin qur'ai yayi dimin yino ni min da ya train an maro kambo so yi. sai ya kwanza su a namzana ma sayye ba za kwan za kwal zai ningu so kala zan ba illa kwa da ba zai saya kwal jin digi ba nan karo nyiro kuro gana zana nan karo ganunun mana bai da yada karo za kamiya karo za duriya ha mashi waljina ya gabsina a wayin san maso kala biyan kala kwayan goduli yambumi kama na maran taro leja kuro wani mugun matara ni a kaji ma nimin tara yi maran taro ga ana ne amma kuna yi rami yi ma ba wuce ko tara yin a cikin fero yin gotoro na zina gano da maya ada yi biya samman gano amma amsa turo babbutuna walbanin walqanatir almuqantara yi ma qanatir gunta jam'u done liman done nguye ngunzu muqantara qintar de walle qanatir de kada muqantara shi ne sha rangam kirinni mai sawarjin balaman lare nim guz dro wanda amsa rozaya tirina da ngai tan ne ya na lan gulngana ya Ku isa samma so an jata al'arasa rena na sarasai kuma liman nam dago zai miliyan imiyan bai ne Wajen suwa lenin bankilan miliyon fi uduro yo muradi bai gulli ya kun na sa. sai yana nan gari kawai biya ni nan bara rumman gai 00 la ka da sare yata har rumiyar ruwan garajin amma buldi ba ku komi in ya koyi zanyewa har jagiri nan gari dai buru kakkari samiyan kakkari ma ya kawala ma faida ba ko ne waro na tandiyada, diada kudu kakkari ma ya mukon don jama'a cashless kuma يعيدكم الفقر نمتلا نديرو دوازي wanda amsar ada zai ta yana jirin sammi jirin mai ndi so kula man numbaro sirin sasa sirin kamcejin damfara makura san ma'ayyakalan liman fandike kuri liman ada ala ya sha fande gold zina kalewa silai liman fandimi wande fandi mi gulzuna basarci min man fandin ba dan zai kama ala shi makon joma do kuru min gulimi ala ya sa sabtu gulzuna daga yin sabtin ba misali yana din kan bal kintawan duyar di so din bal kintawan dumiya so din dumiya ma da ala ya bara da suna ma muradin zai galjin aula gana gana jin gairo da zai aula akhir sirin kalan zuru ciyar ni ma da gojin ne ce jin ne kusu kalan ro gana ta yi ma da sai ala amma ala ya samne guljawa kaman de liman da nyiro duwaziya kazinim so da kambayro sirin a wodo liman da gon le tima da baro sidin kamun go kaso ala zuku baro sidin kamun kilewan zu dulim kilewan za ha kazi kazi moto mle jin accident sidin kam laro nan yalle lokuri le jin kun na mi beya amma le gom yanda kamudon jizile nim du fiu la kala be ceji tada e du hindi la ceji moto mai nemi kamar rayu da, mawla ceji da inda kuna ma, fan dimma ya da. ba zawul ga yiro le sana yo kaman de yiro gari ne gulja suro hikima kaman de ramden subhanahu wa ta'ala yiro kazi so duk suke zi da kuna da isha namjin isha namjin isha namjin don ala gulzina dole jin sa kurule zugulja ya adaidiya isu gulzi isna ide sa tarane gulja biya tarani mi wannan marsa ya habsu ba su lannan sa biya la mana su yi kampo ciro kolu mi de su yi kampo non ma a wala kalta ne duri ciro kolzaya miya ba da yijin ada biya ada mugo miya biya ba ada miya ba ada salaja biya ciro isma ide annan kadro liman shamani min zaul halalin mani kuro ala ngodo ni ala shabara aro siduro muko magaya kuro ala gudu ni ala rakci cire here dimin no nyaside minan nisa'i ulena wal karatiri mukantar minan adab wal fida wal khayl musawwama fur fur girma fur kirisata fur ngalo kana ba ma girmuro wa imma ngai zairo amsayro zaye tira adai madabba adai makare kuloi Gadi gadina ke gabsuna za kaman da som gona zalika mata'ul hayatid dunya adi tamtam gana ga nasro kirin gadina ne Kamar da dai waltura mai galo da nazin kara wada ade wazina wa tafakhurun kum. ga yona ya ade makuru tokkortu kajen doson tafakhurun fima bainakum fil amwali wal manasibi wal ahsabi wal a'mal kajen don tokkortu tafakhur ngadi al fakhru tokkortu ya tafaqulu tafa'ul am indilan wajib ayro gaidu ro kare gulamma shiman kam doni nazin be yoso kaman ziya kaman zira ko zina ro fuleja sarana shari nazin be ro fuleja sarana shi tude be ro fuleja sarana da tafaqul kacin don da adai jiwi shada fatul angalo wa chu garzana da waye da dikin moto motola tamanna ruzwana waye da dikin awalan gaisirina waye da dikin da yana lambawa zina tafaqul da yi tafakur da fallosha ta sabu fil khairat wa walzi wa sabiqu ila na yin insha Allah gaskaci da hire sha da izu masjidin galo garo wa garzo yongala we boto din kan tifi kuro mashiri da goto da ci da hire dimma awelin gina lar masjidin garin auna lar maranta da garin amma fato kiran da yaro garin kuru fato ku ya garin da ya gawon gulena idai gardiyena na teska ne tes an mi rodimin am isa nya warata zai da kalamin ba dan ga yi awalan jimla ku kullalan awalan gai duk so ka kullata na falin chip so ka taro gardi wai sa warata ro ya fito kutta annan karo simple lo da sai ro tunda kullum le nimin da fa fasallata yaktinno garnimiya ga wale ni mayin isa ya yaksain za sai kallan zaro yaksa salagin za sai rokon lata nan ga gini wanda wanda fahar da yanzu ba ta fahurin bai na ku fil amwali wata katurun gai yahudin wata katurun fil amwali wal aulad gai wani ya na'am wata katurun fil amwal adai ma nungul manni takatur tafa'ul shetu de yi tafakur de takato liman huwa rawalge wallen gu samge liman samne de haram de amma zaun halalin bande an maro haram ya de zairo kuma na matoro ci zanar bari ti algeria ro le tun do are her bashilan ah algeria ro le au jazair arabin gulzain de le ti her bawo ale ah, wane wa kormin lenin ba curum a algeria ro lenin an gawon amma do na stilu ma droga yi na do ne kuma le zana dinar la zai droga a yi her ba dugu loko am do ne le zana din sauru isanayin fangana la tukwan wuro ko bi kamar wuro ko zuwa zana tadala ngoyi yarwan kasu ni diyan gilala wallahi zira harshe min shi malo turo yarwan goye kasu ne diyan gilala amma na tullan liman fandesa kwalle ne yana wallahi ndule zina na aula chungu duka ko gulja nguma ngu haram yo zaun halal ne na wani yiro sani na magana annan kadron dalzain kun guna do ne amdiye da dalzain ai kun guna bulgin yi dinar da tulzain na dalzain awa dinar da surokati la za saudi am lagar saurin beji am tulzain beji yo tulzain ma da daji ji fizai lariyan zambe saksen tangarzan gaido da sulwin don gudun sulin ada yaro leza dinar kalan zidin lari kulu tangarza tangarza tangarza har leza shiro na zai yo sur ada yi sari ne din larin garata kwallo na kuma zirin surin ba lagoza riro kwalzai lagoza ciro kwalzai larukur kafet shi kama da rai guzana da kafet na do ne rana na zai ne da talara ci kafet ro a wuza a wuza ta kafet ne garaja waye a kiri zale za baksa ya goza le zai a da yi nan biya jiri tsari ne amsa ya da rusa kina da sayin ya. falfan yana da shiri dalza sabsana sha sawa hanzu da dalza dalza na fallin sabka da sai san mace da kan fallin sabka da ya kampan surun zarin kuru landal lono isa uwa da su ma da sassurun zan baru dulo rawano baru a wani baruwe. a shi falle yo adai masu wishe kuru ne da su shi cilo a yi nan karo a wulafan dike rosalin da da a murayen so bai ne ge sayro aw haram yake zawin ba annan kaduro wuci da rage dikin ba bulan yaro waltikin ba yo din walti ne a rede sai liman haram bai riga yin fandin ba zan mi sun bawo da ina alam kwa malama yace dace zina namja haram da zuwin sayi soro saram da zabtin sayi soro amma suru ishin gulja haram da masu done ishin amma haram da Faidatin suliyya ba haram da kamtina langa yau yole haram da suron dimzin zuin sain suron karama kambayola haram da ni kuna moto ya gonin kinshe bas gozu suliya suron sulunan ma kambayo na yana lan irtikab a haffa dararai wa dar'i a'zam al-mafsadain rawal zina tajruwa indi kasha kwalli kambai kambai jimiya kuro da kwalli. bannan di ban banna faldi kura na faldi gana banna gana da goni miya banna kura da kwalle adaman shi wanda kuma yi wani wata na bainakum wata katurin fil amwali wal auladi na na duriya duringo duringo a duringo wurin yama amma le sanjiro na dau burkir musulmi bai kirin mawa birzin zanawa loran kira zanawa hadis kira zanawa daraja yan za su awan za su yi no zanawa daraja am qur'ani no zanawa am sayro gana jimal zanawa alayhi salatu wa salam ma no zanawa Allah duririn daraja sawannin Allah duriro ne sai lanta to korti min marfan dimi amma duri yambo man yi mai sai ya kuru marami jirin sai ya kashe maron noni mi mbe ndo abando asamma chilo Yan zaro sai ya fi imma ha nye chini culum sai ya yechi zai calo isa na suronguro in kurkuri zalla sadik suna mashiri ya guzaya sai mandal tuma na bila izina lan fakin sariya ha riuna febelin kuna lan dallim kasoma glass moto ila kallum waya gota ma na adin aifai da duriya da yau jiri duri ayin ga india alai sarace umman su tokwarcin to annan kaduro duririn yama amma ku rusan fitina da kashiro inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wajin suruka ma ando so duri dosin kala do ando so diya hanga san jiro nan kadro wande sayi nya kadro sadi kama gulin wa takathurun fil amwali wal auladi da kama da yau kama sali ghaisin ajabal kufara na nabatu gayo ne ya alamana misal kunduro duna gaiz gulcashi man matar nji duna kamar da ya samin ci shawo a ajabal kuffara nabatuhu daji ji a wodon inji ya da rizina da kurnojo an barewuda al-kuffara de bi ma'ana zurra yu'jibu zurra'a li yaghiza bihim al-kuffar guzana suratul fatila wanda na dede na tudu a kallimiya da yi ma'ana da suluna a ajabal kuffara nabatuhu na tu den yu'jibu zurra'a da yi zurra'a da sandi mana lan kufar do an bare wudi sai mamra da to amma mal malayin a a ajabal kufar na batu kirdiyado ni ala sasarai ala nozai sayidina bas wuzain ne da ji sandiya a wabare ya kurnojo dalin zikala adini ga yinka shuru nan kazo har sai babu zarunza ajabal al na batu adi gawan done thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yahiju ruwalti harjin yahiju bi mana yayi basu harjin la so yahiju du ma'ana titindin Titindin rizi chot da ta zile zu da zu kwa da kalafi zina eh kwa ba ko so gire ne win gaido ne haiwa jin wa tarahu musfarra da biya ba har ziki mai zu kurum roba wal zina wa musfarra ba kurum roba zina kiri tirniya ba har zikurun rawar zina da ya kwa da ba diya? da ba ma ya kiri din bai ya ngam da jin murad da zaba ni na tumar da taman yiro ai mafai da jin ba adi diya misal jina ido do zinatun wa tafakhur bainakum wa takathur fil amwali wal awladi na batu su mai hiji nabatu thumma yahiju fatarahu su mai kuno hutama da ya kwa hutam bi ma'ana bududo ne kuma skata kajin harata rawar zina kwanu tuskumi a samma warzin adi misal dina ido na ina allan adi misal zo da daifai da tondin ya kulo da adi idiya yi jina da garnimin kwalle kun na fandike wala kira majinmu ilimu majinmu ma majinmu bare majinmu dimmo kazo ma dimmo samnimin samnimin samnimin ciri liman da samnim da zina ta karas dum danim ci da hire ni kala ma faidanim ya lamra faidanim liman dari wani ma angala amma samni min gaido wato la angalo garnin ma ni ba ta bro ka wuri gamso ni fa to safi wa garnin ma safi ro soron da amin ai mashale jin ba kun guma kin ba ai nan karo duno gardi ya giro ashe ba ta bro kan tawo di gamso bakta am ma kaso lan saurina toyi kantilan ganata da babu zai ayi wani yiro faida zina kulo mari e kulo ziro faida zin ne ni yi dum yiro faida zin annan kaduro diminna la taroje diminna wande le ramna ja sanibi na la garba ti je kala ma wurto gi gulzo a a ngara da maji amma halallan je kursa dimin din yimla na la luki de kala min bero dina rigar nima kawar nan rigar wa bulan ya sa da sakin ma rigar wa ibrahim bin adam ya amla isa in nga maro yin kirmu wa yana da kono ya daji na do ne nero garno sanadu wurnu na wani garnu yi sanadu garrau adamaro na garnu wa din cinu na wurnu wa dole leti wa lera garni ya da yaji na garni da kirmu guzan dusa wazina ayro a ungula sari dro ai kamar da wani fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan arjina din da da yano kiringa jinai adama biya yawal yawal ku ba guzaya da zina ayinin galo miya yi ba guzaya ayi mafalcin bawo la malum kurar walle yi ba nan karo adin da jinwa gari kurar walle kasu ya suram da mamuka wa mina wazu kuma ba ni miya da za suram da samo kazai da ya su zuwai suram da ba ya namno gari ga wani maya adi ya dina do kamun kamun kala kamun men kama kamun koja am da wuni min du sha wujin du kamun ma wujin kamun suli yan gawo gamin na le zana dro waya bakin izna laizi nji ji kun do na mare don suron ji kun do man sawam la yisu kuma du fi ula hazicha nam tsayi sob din suliya sati kamun zu fallandi range nam yalla nam yamba ha isha da ka nadi shi ce somjin somjin kawun ci jin da kwa karjin la'adi je har ya kama wadda kula zan ganin toyi har mara ali bin abi talib radiyallahu anhu kawar ya salam joya daji ji di am kawar laye daji fato da ne kwallowa ba am gari ga gawa nam zana liman kolluwa dai ba ya zana warata usai kamo ando kolluwa dai ba kwaso samo le zana zana ada shi ma hawar nan dio yau le hawar nan da yau da yi sukuru do ne kallo le zana duro kwa ala ya sayro mana no gulzina wa san dai sa gulzain inna khairaz zadi taqwa ba gulzana kashiyan galwadi alari tarfa gulzain dalil za wadina ya san makon samnu mare cini mare da ayi wani lenin marsidi mdawo fannin mdawo suno mdawo zawa mdawo kulu mdawo cini mare da gwanin lenin kalma ya dingi Adama da ya kanin gaji ne la biya bakta bullo saka kiri zaya dai kafin din falo mbe da mai kiri zanya cidin gina zai wai wanda kafin diban na nimiro gina lawa kammin ya su rana irin tare shi ma ya su mawakawar rasukin ka ce tumbalzi da yi muka zuba kirgizin ji muka zuba turgin da yi shi ta ji kawo gane da yi gawo kwa fafar ta yankwa da yi kalalima ne kwa halu ala shi adadi aka nan gado wanda ya yi raladin azabun shadid azawu zauzuka beji kuru mafiratu min Allah wa ridwan gafara kama kamboy ardiyan zai kuru layra annan kaduro wande a an ja faiza azawar rolen yende la tande diyo ala an ja zanna zuro su kuma hayatu dunya kin ga jinadi ay mar wazin illa mata'ul ghurur illa tamtam duni amma faituna wa kuma dai na سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير كما كان بيقول جندن ونو sabiqu ila maghfirati min rabbikum ya nan di umma so nan di gaskadio kafura kan bo maturo na kamando alai sabiqu bi ma'ana musabaka gultia shima muhawala an tasbika an tasbika al-insana fi fi'l khairat kam la burotu ci da hirriyo shi yasirin kolle we dike ka zana ko har shima musabaka bi alama wasari'u ila maghfirati sanaidi alama kuru wa bi zalika falyatanafasil mutanafizun wanda ne ndiye gaskadiyo ila magfiratin min rabbikum gabura la kambo komando alain wa jannatin adai ma fato zanna idi matro zanna shi ma dai arduha bayin zuri ka ardi samai wal ard alama bayin samiya ci dai dai sami tulura ci dai tulura hanimiya zanna da alama Adai dai adi ardi zuri da tul digi bayin zuri awiya rumiya datin za su roda duro datin ma kuruwo yina landiro bai da gulzo ha dati da gulzi dati da adayin dawo al ardi samai wal ard ndiso da le da woro ta fato shi ma da uiddat lil ladina amanu billahi wa rasuli amdani ala sasara kin yawo kuma ya sasara na duro fato shi ma da dawar dawaro asuna mare da ji kuma yi wani dalika adayi duk fadlullahi yutihi man yasha fadladu ne zanna kan bu adayi fandim gawa ne wadala kama yi kama yi kan jimar yanzu kamsu kirana rocin nono ala an jasu ron nasu wallahu kuma ala <coughs> ganya zul fadli al'azim kuma fadla mai fadla mutum zaura kan ba subhanahu wa ta'ala ma asaba min musibatin masiwa la wa janni asaba bi ma'ana waqa'a wa janni musibala tuwandi musibala ha fil ardi sura lardiya wala fi anfusikum wala nuskum dan surolar da bi mana cidilan masiwa cidi da furan mai cidi gizikti awabiya balawro cidin wajin ma burkani dai burkani kama kan nusura kawai su lina dai shi ya sara su ya amkara lorjin ha au biya fayadanat nji ambaliya gulo yare ha ruwa ya jirin zai yau kuma karin ge nipal lai wazina dai lardin wazina karin ge nipal da ma ndani palle adori putun jide duno a rogozi isna de ad samma masiba soro lardi wa atlan karachi de wala fi anfusikum ade ma wala fi anfusikum naskun don wa janu yayi eh. alama nam don diyi karuzai hangalin citi yayi yi, yayi awiye awdo ne adam mana lejin har shi ma wala fi anfusikum wa janni masiba gultuna ade illa fi kitabin illa sura kitabin biji illa fi kitab da so lauhil mahfuz la ruwata ganata min qabli an nabraha kausha alan yandro kawo balau shi ma da alati izu wajin duro ruwata wajin duro ada imana sarayin nasku adama ne karasin a wani wajin kutri ishin yaye alayen kada rufa ne miya nasku karasib amma sa ala yin duro fanin bara wallo ne sa ku turi shi hankalin cijin dalil za ala yin kariyo ma ka jin gawo rizqai sau zu inna ma al usri yusra zu so so gawon zan fara tilambe shi illa fi kitabi min qabli an nabraha ka wasa alayhin duro inna dhalika ala allah yasir ada yiro walta da ala yin awkas ke tawwaro kaman ne kaman ne nan notun zulu ay so alipsina alayhi salatu wa kuzna hadislan kaman ne a wadda wajin waso allaran bai rozuna kawo da ne samyaci da alatin sa dubi roko? kataba allahu makaji na tala'iki? kabilan ya kurta samun jana bai hamsi na alfasana awwal ma kharaqa allahu alqalam fa qala lahu uktub ruhaul alaram kaman da yasa alaqala ni ruwani ne ya ay ruwainu uktub ma huwa qa'imun ila yawm alqiyam kawli rawajin suru awajin ruwani ne alaram do alaram mai samma ruwono ganata lokacin gin isa sa sayin ba yi su mariya ha da yi su mariya da ari dingo amma arin yi aliga da mara arin ya bawo tudoro ta ari ango amma ndo so wani gaide nan gailan tambin ngo yanzu a wanzawa ha nan gailan kingatin ngo kamun ganya jin arzin yi zingai nan gailan bajin ai sau kirmun ziyo kasuwawa moton ta jirwawa kannuwa njiwa samarwa yo ada yi nuna numa a yi ruhun gallon sandari inna zalika alallah ya sai ala yin sama kaske tawo likai la ta asa gaya karatun na? loktu na da ma sabarin cinye amma ya sayi cinye <laughs> ala ya a insha Allah batalla lula bai insha Allah da kun kalafo na mawa indi ko ja kan ya kamirin wani ikranin insha Allah barakallahu fikum kuma da alalaman da yau sa da rokas ke zu alabi wanda su a gafar zu ala malaman da su yan da su a ala kuma da lardin da lefa su sa yarman da su kuma da ala sadiro herra falezi kama da nan diwin kadujin su kuma da ala kaidu zushiro kalaksi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله